Kalangu, studio Kalangu. Tahira yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahira yanayin Nijar. Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya saba gabatar da labarai. Masu rarrai Asumana Shinaki Makulale Marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin zaku cewa kwamandar rundunar sojan wata sojan kasar faransa na barkan a yankin sahel ya kawo ƙarshen aikinsa za ku ji shi a cikin wannan shiri muna kuma ɗauke da bitar banar da ambaliyar ruwa ta haddasa a yankin ingal na agades rahoton musamman na yau wato zai taɓo batun shirye-shiryen sallah ta ramadan musamman a ɓangaren teloli. A jiya ne kwamandan rundunar sojojin kasar Faransa ta Barkan Patrick Bretou ya gana da shugaban kasar wato shugaban kasa isu Muhammadu. General Patrick Bretou da ke kawo ƙarshen aikinsa ya ce a ganawar tasu da shugaban kasa isu Muhammadu sun taɓo batutuwan da suka shafi siyasa da kuma na soja a duk yankin Sahara musamman a kasar Mali. Patrick Bretou ya ce sun kuma zanta akan ayyukan da suke yi tare da haɗin gwiwar wato sojojin ƙasar Nijar. Mun yi aiki tare da sojojin haɗin gwiwa na ƙasashe biyar na G5 Sahel tare da tallafin sojan Faransa. Mun yi aiki sau da ƙafa wajen murƙushe 'yan ta'adda a iyakokin waɗannan ƙasashe. Sai kuma abin da ya shafi hulɗa tsakanin rundunar sojan Faransa cewa da Barkan da sojojin Nijar. Mun kawo ƙoƙari da yawa a arewacin Nijar musamman a sansanin rundunar soja ta Madama da kuma Agilal da ke Alit na hana shigowar 'yan ta'adda daga Libya da suke shiga a arewacin ƙasar Mali. Mun samu nasarar cafke da yawan makaman 'yan ta'adda da ma hana fasakwabirin haramtattun miyagun ƙwayoyi a cikin duka waɗannan shekaru. Wannan ke nuna cewa gudanar da wannan aiki tare da sojojin Nijar da kuma na Barkan ya kawo amfani tunda mun hana 'yan ta'adda shakat na yin rayuwa yadda suke so abinda ya rage yawan 'yan ta'adda a yankin. Yanzu Boko Haram har yanzu akwai su a cikin jihar jihar Borno suna da mafaka biyu ne a bangaren kogin tafkin Chadi, daya a bangaren dajin Sambisa. Dakarun sojojin Najeriya sun fatattake su kuma dakarun haɗin gwiwa na tafkin Chadi su ma suna kai musu farmaki. General Patrick Bertu kenan kwanan haɗin sojojin ƙasar Faransa da ake kira Barkan. Naɗin gwamnatin da aka yi a ranar 15 ga watan Afrilun da ya gabata ya haddasa cece kuce dangane da rashin biyayya ga abin da doka ta tanada na kasan mata a cikin gwamnatin. radiyar kungiyar mata Kwangafen ta fitar da sanarwa inda ta sha hankalin gwamnati dangane da wannan kuskure. Gwamnatin kuma ta yunkura inda a wata haɗuwa Firayim Minista Birjita Fini ya doki alƙawarin kawo gyara a cewar shugabar kungiyar Kwangafen. Doka da ta baiwa mata mukamin ministoci takwas a cikin gwamnatin. Har yanzu kuma babu wani abin da aka yi. shugabar kungiyar ta kwangafen madam ko fatuma ta yi wa maryama gello kenda karin bayani nomination da kun gani mun huto mun yi magana tun da mun hito mun yi declaration shugaban gwamnati prime minister ya gayyace mu mun zo an tattauna ya dauki alkawalin zai yi har yanzu muna cikin shiro ba a yi ba ana gayi kaɗan kaɗan amma ba mu samu ba wanda muke so tun da yadda da ake yi yan siyasa ne ake ta nome ya ake ciki ba mu san ba me ake ciki na biyu kuma an ce mu yi takardu na yan uwan mata mu kai an yi takardu an kai takardu na har yanzu ba mu ga an diba fuskar su ba kenan ana gidan jiya noman goji waje shi yasa kuke ganin luwasir lokota din nan mu yanzu ba mu ma son zancen ta amma ya zama tilastin da an ka'idar da ta cikin takardu mu hani kenan muke nan muna zancen ta in mun ga abin da ba yi za mu sake tahiya za mu sake huska mu san matakin da za a dauka a nemi duk kungiyoyin mata mu ga abin da za mu iya yi biskan wannan fanni don saboda gwamnati ya ji mu da kyau madam kako fatuma kenan shugabar kungiyar mata ta kwangafen A ranar talatar da ta gabata ne aka bayyana wani rahoto a game da yanayin rayuwar yara kankana a duniya. Da kuma wani rahoto ya ce a game da yaran Nijar, Siddiku Musa, shugaban kungiyar Konid da mai kare hakkin yara a Nijar, ya yi wa Larutu Ibrahim Gado karin bayani. Le rapport met un accent particulier sur l'égalité des chances. Rahoton ya mayar da hankali ne akan maganar daidaito na bayar da sa'a da dama tsakanin yara. Mun yi la'akari akwai rashin daidaito da danniya da kuma yawan yaran marasa galihu da ake mayar wasa ne ya ware. A wajen samun isa ga waɗansu ababe na gwamnati musamman a ɓangaren samar da hanyoyin ci gaban yara da kuma wajen kiwon lafiya da ma wajen samun damar yin karatu da kuma samar samar da tsabtun ruwan sha da ma bangaren samar da abinci mai inganci mai gina jiki da kuma mahalli mai inganci da ma harkokin shakatawa. Tant également a yan environnement protecteur et tant aussi euh, au loisir. Sidiku Musa kenan shugabar kungiyar CONID. A ranar 14 ga watan Juyan ruwan sama mai karfin gaske ya faɗo a cikin departama ɗin Ingal tare da haddasa ɓanna mai yawa. Magajin garin Ingal Sidi Muhammad da Mamman ya yi muna ƙarin bayani akan al'amarin. kenan yau abun da suka tashi gidaje waɗanda ko masu gidaje waɗanda za a ce ba su da abun ga suke cikin sinistar wajen dari tara da saba'in da biyu mutane waɗanda ya kamata a kula da su dubu shida da dari takwas da gomiya tara da shida a cikin zance na bisashe su ma waɗanda suka mutu ko ruwa suka tare da su shanu muna da eh, saniya dari eh, uku da arba'in da suka mutu ko suka zama ko ruwa suka tare da su a cikin awaki muna da dubu goma sha hudu da dari biyu da ashirin da takwas cikin raguna ko tumaki za mu sha dubu goma sha hudu da dari takwas da hamsin da hudu wajen rakuma an yi rashin rakumi hamsin da biyar wajen zakai wajen dari biyu da sattin da uku da dawaki guda biyar cikin gidaje wadanda suka fadi muna da gida dari uku wadanda suka zama suka fadi cikin jarake wajen dari da saba'in da daya su masu ruwa suka ruwa ko suka tsaye da su rijiyoyi ko eh, na jarake har da wadanda na ruwa na daji na wadanda ake cewa fiwas tsiro wajen mm-hmm. dari da biyar da mm-hmm. gidaje waɗanda na gargajiya su ma guda takwas ruwa suka kai da su ma akwai waɗansu gaja da aka yi nan to akwai shigowa gari ingal ta marere duk ya hana shigo gari amma wannan alhamdulillah yau an fara gyara ta an kawo jirgin tsaro gwamnati ya aiko jirgin tsaro wanda ke gyara ta kenan mm-hmm. an fara an soma gyara ta akwai shi ma bisa wurare a wurin sabta na baki wajen kirtare su ma ko wajen su gidaje da tiyuna su ma waɗanda na ba da ruwa kenan su ma a hadar ya taba ko za a ce a gulbi mhm. akwai wurare su ma inda ake cewa sikpan lantarki da ake samun kasasuwan dinosaur su ma ruwa waɗansu sun kai da su sun bata wuraren da abin da ake cewa arbor fossilization ma su ma a wajen karkara eh, harbe shi da tabbas ne a cikin wannan magajin gari ingal kenan sidi mohammed eh, mamman a shi da wakilinmu na agadas eh, musa mamman Samun ruwa mai tsafta yana da sauƙi a birane sai dai kuma yana da wuya a karkara dole sai an matsa ƙaimi wannan bayani ne daga Zabiru Yakuba kwararre a fannin ruwa da kuma tsafta ma'aikata a wannan fanni na gudanar da wani taron bita akan wannan batu musamman suna nazari akan ayyukan da suka gudanar a shekarar da ta gabata da kuma sakamakon tsarin maradun karni domin fuskantar maradun ci gaba mai dorewa wato ODD ga dai ya Yakuba da ƙarin bayani. A hali yanzu a ɓangaren karkara mun samu kashi 51 cikin 100 na samar da tsabtattun ruwan sha, a yayin da bangaren birane mun samu kashi 88 cikin 100 abinda ke nuna cewa a cikin birane har ma an huce abin da ya kamata a samu a sashen cimma muradun karni. Sai dai a bangaren karkara an samu kashi 51 ne cikin 100 maimakon kashi 58 da ya kamata a samu domin cimma muradun ƙarni. Kun san kusan kashi tamanin cikin ɗari ne na al'ummar Nijar suna rayuwa ne a cikin karkara. Abin da ke nuna cewa wajen samar da ruwan sha ga jama'ar karkara sun fi bukata fiye da mutanen birni. Sannan kuma kun san da cewa samar da ruwan sha a cikin birane kamfanin Spain ne tare da Sen suke kula da wannan kwangila. Abin da yake nuna cewa ya danganta da tsarin ne da suka yi a cikin birane fiye da cikin ƙauyuka. formation hannu a mili urbain a safar yau ce ɗaliban makarantun koya ko kuma ɗaliban makarantar koya aikin jarida da kuma sadarwa suka so gabatar da ayyukan su gabatar su gudanar wato da ake kira memoir wanda ake yi a ƙarshen karɓar horo kenan ɗaliban ɗari da shida ne wannan batun ya shafa daraktan da ke kula da sashen horo a makarantar ta iftik ture idrisa garba ya yi wa musa hassan ƙarin bayani A wannan shekarar muna da ɗalibai ɗari da za su gabatar da ayyukansu da suka haɗa da ɗalibai 71 a ɓangaren digirin digirgir da kuma ɓangaren digiri mataki na farko muna da ɗalibai 35 da za su gabatar da ayyukansu gobe. Akwai waɗanda za su gabatar da bidiyo inda suka shirya na tsawon mintuna goma sha uku da kuma rahoto na radiyo na mintuna 26. Ɗalibai 23 ne gare mu a cikin aji amma goma sha biyar ne suka ajiye takardun gabatar da ayyukansu sauran ina tunanin sai a mataki na biyu a ɓangaren masu neman digiri a mataki na farko su goma sha hudu ne kuma duka sun ajiye takardunsu aikin ya shafi rubutu ne da kuma ɗaukar hoton bidiyo ina tabbatar muku cewa a ɓangaren rubutu akwai matsala da yawan gaske saboda karancin sani ga ɗalibai mu dai za mu iya mu na ganin cewa waɗannan ɗalibai sun ƙware waɗanda suke da nauyin yin sadarwa étudiants-là qui sont appelés à communiquer. Ture Idrissa Garba kenan wato daraktan sashen kula da horo a makarantar Iftik. to bari mu leƙa fagen wasannin motsa jiki inda akwai bane za a soma karawar gaba ga na ƙarshe wato bendezem journey na kwamfular kwallon kafa ta fitar da zakaran ƙasa na 'yan rukunin farko karawa bakwai aka tsara a ranar juma'a a isfan za ta kara da isjnn a nan yamai a ran asabar a garin alit a kokana za ta kara da espoir fc irana za ta kara da za ta haɗu wato da as sundep ɗan kasawa kuma za ta fafata da tagur a maraɗi. a yamai za a yi karawa biyu as nijelek da sahel sc sannan olympic da as duwan a ran lahadi karawa ɗaya za a yi usjn za ta fuskanci as polisa a yamai labarin kenan sa'a daga ce mu daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye studio Kalangu tare da rediyon studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Karfe 5.41 sai rahoton na musamman a yayin da rage kasa ga mako ɗaya a gudanar da sallar Ramadan, teloli sun dukufa wajen ganin sun ida dumukan na masu bukatar yin sallah da sabbin kaya. A rumfuwar More, da ta kasance tamkar cibiyar teloli, kowa ya ɗauki anniya da himma domin ganin sun cika duk alƙawarin da suka ɗauka. mutane Muhammad ya haɗa mana da wannan rahoto a kai. A wannan rumfar ɗinki masu ɗinkin sun natsu a fagen aikinsu, a yadda wasu suke yayyanka tufafi, waɗansu kuma suna ƙoƙarin hahaɗa ƙyallayen da suka yayyanka, sannan kuma waɗansu suna ƙoƙarin ƙarasa ɗinkin tare da saka kayayyakin ado a tufafin da suke ɗinkawa iri daban-daban. Duka da ruwan saman da ake shararawa tamkar da bakin ƙwarya a wajen wannan rumfar ɗinki, tuni ta cika makil da mata da suka fake domin shirin karɓar tufafinsu. Wannan matar da baya mai take da zama ba. Duka da haka nisa bai hana mata yin ɗinkin sallata a na mai ba. Ya bani lokacin da zan dawo in karɓi tuhahina. yanzu nan zai bani su gaskiya ina yabawa da yadda yake gudanar da aikinsa daga tilaberi ne nake zauwa in ka masa ɗumki sai ya bani lokacin dawowa da kuma takardar shaida in lokacin ya kusa cika sai in kira shi kuma in na zo ina tar da ya ƙare bai taɓa saba alkawali a wajina. A wajen wannan mai telar akalla kwamfile talatin ne suke ɗinkawa a kowane wuni a cewar mai telar domin kaucewa matsalar da ke iya faruwa musamman na ɗaukewar wutar lantarki sun ɗauki matakan duka da ya dace. Dunkin mu dai muna ga yin dunci. Muna ga yin akwai kiliyan da suna kawo kaya da muna tare tun ba azumin ga. amma dai sai da tun waccan landi saboda kaya sun yi yawa nan ga patron kinmu ne za su yi beye da 'yan maza amma mu mata ne za mu sauka tun sezar amma insha Allah za su samu kayan saboda patron ina bai yi foran in an yi kufir muna da gurup sai mu tai mu so essence su musa ko tun da sahe ne sai da mara muna aiki da guru. Wanda ya kawo ɗinkin sa a wajen wannan mai telar sati biyu ne yake keɓe masa domin ya karasa shi wanda yana iya zuwa ya karɓa a bayan sati biyu. Kina a nasa ɓangare ba maganar saba alkawari. kun sare wato rahoton rahilatu ibrahim wato rahilatu usmani kenan wanda kuma Mutar Muhammadu ya fassara a game da shirye-shiryen sallah ta Ramadan da shi muka karshen labarin namu na yau a huta lahiya.